Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sallade na fi gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban ke gabatarwa Karma wanda baya ne ta da mu sanda na arzikin mu ne uwa uwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraronmu suka ji a makonni biyu da suka wuce, mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da Farfesa Rabiu Adamu da cibiyar binciken aikin gona ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke samar Zaria, wanda ya fara yin ƙarin bayani kan sabon nau'in masara na Telamis da aka fara sayarwa a watan Janairu a wannan shekara a Najeriya. Ga dai ci gaban tattaunawar. Shi wannan masarar tela ɗin da gaske ne wai ba a sa mishi taki in ba taki ba zai yi ba masara ba ko tela ba ko ba wata masara ce in baka sa taki ba ka noma kara to kuma yanzu dumamin yanayi ko sauyin yanayi ba zai shafe shi ba yana da muhimmanci saboda dumamin yanayi ruwa na yankewa da wuri to in akwai tela mix wannan masarar masu nan za a iya shukawa wurin da ake tsammanin ruwa zai yanke da wuri ko masarar ta samu amma sauran ruwan saboda ba su jurewa iri ba za su iya jurewa a samar da wani abu ba to shi sa take da muhimmanci a Najeriya To idan za mu kalle shi daga bangaren samar da aikin yi musamman a Najeriya da muke da ita a yau da matasa musamman a Najeriyar mu da muke da a Najeriyar mu da muke da ita a yau da matasa bila adadin ba aiki kuma ma suna gudun zuwa gona kowa na neman aikin ofis ta yaya kake ganin wannan zai rage yawan rashin aikin yi a ƙasa? in mutane suka tabbatar cewa in suka yi noma za su samu amfani mai yawa za su siyar su ci da iyalinsu wannan zai taimaka wa najeriya saboda me manoma noman mu gaskiya ba mu iya samun masarar da take da take kamar afirka ta kudu kamar zimbabwe suna samun ton takwas tara goma to mu har yanzu ton bai kai shida ba zuwa bakwai to amma aka noman tela din nan aka irin ruwan nan wanda aka inganta zai sa amfanin mai bunƙasa manoma su yi noma za su ci da kansu wanda ya rage sayar ma kai kasuwa ciyar ya inganta rayuwarsu kuma kamfanonin iraruwa za su ɗauki wannan irin na tela ba mu kaɗai bane ba jami'a za mu iya yi haka an samu kasuwanci in kamfanin ka zai iya yin tela ton goma wanda zai ton ashirin wanda zai hamsin najeriya muna da faɗin ƙasa muna da yawan mutane iraruwan da muke nomawa bai isa kun ga buɗe hanyoyin samun ci gaba alhamdulillah idan na dube shi daga ɓangaren ilimi an jima ana zargi ko kuma ana kallon ƙasashe masu tasowa irin najeriya kamar suna da tsarin ilimin da baya amfanin su yanzu kun shigar da waɗannan abubuwa da ka zayyana cikin tsarin koyar da yaran da ke ƙarƙashin ku a jami'o'i wannan bincike ne kawai ƙarami amma karikula wani ke cewa mai ke cewa man hanjar ilimi mm. wannan ba eh, muhallin mu ne mu mahallinmu bincike ne mm-hmm. to manhajar ilimi na gwamnati Najeriya ta Ministry of Education zuwa su tsara manhajar za ta taimaka a ce manoma akwai da yara don su tsaya da kafafuwansu amma akwai shawarar da za ku iya ba mm. ma'aikatar ilimi aiko to gaskiya akwai shawarorin da za a yi dole a koya manoma da matasa cewa noman nan kasuwanci ne da ci gaba ba kamar da iyayenmu ya zauna suna noma a ce noma kamar gado bane ko noma al'ada bane noma ya wuce wannan kasan ci gaba ba haka suka dauki noma ba sun ɗauki noma kasuwanci in ka yi za ka yi kanka ka kula da 'ya'yanka kuma ka samu dukiya dole najeriya mu kawo kimiyya da fasaha noman da muke yi da fatanya nan da wasu abubuwa da kuma iyayen wanda ba su inganta ba dole a canza su a samu iri saboda me najeriya kullum yau mu karuwa ki filayen noma suna raguwa to dole a ɗan ƙaramin wuri a kawo irin da zai isa maka abinci isasshe ba kamar da bane manoma za su katon wuri amma bai samu abin da suka samu amma yanzu filin noma ya karanci da kuma irin matsalolin tsaron da muke fara da shi dole to a inganta noma a samu ɗan karamin wuri a samu amfani mai yawa kamar na masara har ila yau wakiliyarmu madina dauda ta zanta mana da wani matashin manomi da ya shuka sabon nauyin irin masara na telemez inda ya fara gabatar da kansa kamar haka sunana abdulrahman babayula abdurrahman ni manomi ne gonana yana suleja kaduna road shekara nawa kai yanzu kana noma e na yi shekara hudu yanzu ina noma ka taba noman masara e na taba noman masara gaskiya irin namu masaran da ake da su ko ina da aka sani? Eh irin shi na yi noma. To yanzu wani irin masara ka nome a kwanan nan? Telamis na nome kwanan nan. Me ka lura bambancin telamis da tsohuwar masarar da da kake nomewa? Gaskiya bambancin shi ne ita wannan telamis din ba a cika samun kwari yana binta bisa ganin yadda na ganawa da ya fito. Gaskiya alhamdulillahi abin da zan ce kenan saboda mutanen mu dai abin da dai na fahimta shine sabon abu ne so ba su fahimce kila me ake nufi da manan ingancancen irin masaran ba sabili da gani suke kaman masaran cutar da su zai yi kuma ni ana fahimta shine abin da na sani duniya muna ƙara yawa ne kuma mun ce za mu dogara ga abin da mu ilimin mu kawai ya sani za mu a baya sai bayan an zo yi nisa sai a zo ana duba baya a ce ai ba gaya mutane kaza ba kai watanni nawa yanzu da shuka tela maize akalla yanzu na yi wata ɗaya kuma ya fara yabanya ko ya fara tsira to me bambancin da ka gani tsakanin wannan masarar da wadda ka saba yi da eh to ko a ido wannan telan irin da na shukan rikanshi ya fi namu na da ganyen a ido ma za ka ga cewa ya fi namu duhu akwai wani irin duhu da in ka shuka masara in ka zo in ka gani za ka san cewa e wannan masaran a ido ganyen na da lafiya to abun da na lura da masaran bambancin tela da namu na da kenan wannan masara tela maize din nan da ka shuka din ka lura cewa akwai kwari da ke bin shi ne ko ba abin da ke bin shi a gaskiya a yanzu dai a nawa dai ban fara samun wannan na kwari sosai ban samu wani alhamdulillahi da abin da zan ce kenan ban fara samu matsala da shi ba a ban fara samun matsala ba gaskiya to ya noman tela me zai bambanta da tamu ta da ba wani bambanci kawai dai ita dai kawai dai zaka bi tsari ne yanda aka ce maka in an ce maka ka yi hagu ka yi hagu an ce maka ka yi dama ka yi dama saboda ka samu nasara abin da kake so amma ba wani bambanci kawai dai mutanen mu dai suna da yanda da suke noman su na gargajiya wannan din ma ba wani bambanci kawai dai a daɗin ma muna yin kuskure da yawa a yanda muke shuki amma yanzu da an karu da ilimi zaka iya maybe ka shuka masaran ka shuka wake ma a ciki zaka dan san da za yi kowanne ya samu lafiyan ma juna ba ma juna lafiya abunda ni na gane kenan to wane irin taki ne kai amfani da shi a wannan masarar irin taki ɗaya ne da wadda kai amfani a da e irin normal the same irin taki ne ba wani bambanci same su mpk su ne aka yi mana recommending mu yi using bai wani canza ba ta wurin taki mpk zalla har zuwa lokacin girbi za mu zo mu sa yuriya ma sai mun kai lokacin sa yuriya dama da yuriya da mpk su ne taki guda biyu da ake ba ma masara ba wani taki kuma mm. sai dai kuma maybe in za a yi feshi na kashe ciyawa shi kadai ne amma in dai ta taki ne Urea da mpk tun na daɗin har yanzu shine za iya ba wani sabon taki da aka kawo ma wannan masaran tela masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin farfesa rabiu adamu da abdurrahman yola abdurrahman da wakiliyar ma abuja madina dauda sai kuma fiona nan duduwa mayi da ta taimaka ta mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo mu dinga noma tushe na arziki, ku kama noma yaƙi na ci gaba, kar mu baya shi ne ta da mu, sandare na